Wane ne Yesu? Tambaya ce mai mahimmanci. Amsarka ya kamata ya kasance fiye da ra'ayi. Akwai amsoshi da yawa ga wannan tambayar, wanda ba su wuce dagantaka da wani mutum ko na addini ba, ba a daidaita da shi ba, kuma ra'ayi ce wanda ba a iya gani. Duk da haka, amsar ga wane ne Yesu? dole ne ya zama makasudi gaskiya ta gaske, littafi mai sarki ita ce gaskiyar. Wane ne Yesu? Littafi mai sarki ya ba mu ainihin amsa kawai ga wannan tambayar. Manzo Bulus ya rubuta, Kowane nasi hurare na Allah ne, Timoti ta biyu, Sura uku aya goma sha shida. littafi mai tsarki wanda Uba mai duka ya numfasa a cikin farawa zuwa wayin Yahaya tana koyar da cewa Yesu Uba mai duka ne, daga har abada a baya zuwa makumar har abada. Littafi mai tsarki ya furta cewa shi ne ni Alfa, ni Omega wanda yake a yanzu, shi ne a da, shi ne kuma a nan gaba. wane ne kuma wanda zai zo wahayin yaya sura ɗaya aya takwas littafin mai sarki ya bayana yesu a matsayin uba mai duka mahalaci babban makiyayi ubangijin mai fansa ɗan rago na uba mai duka ubangije su ubangiji sarkin sarakuna Immanuel, uba mai duka tare da mu. mai ceto, babban firist da tashin matattu da rayuwa. Yesu ne mahalicin, tun fil azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman nan kuwa Allah ne, dukan abubuwa sun kasance ta gare shi ne, kalman nan kuwa ya zama mutum, ya zauna a cikinmu, mun kuma dubi ɗaukakarsa. ɗaukaka ce ta makaiɗaci ɗa daga wurin ubansa. An fitar da wannan daga Yahaya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa goma sha huɗu Ta gare shi ne aka halici dukan kome abubuwan da suke a sama da abubuwan da suke a ƙasa, masu ganuwa da marasa ganuwa, ko kursiyai, ko masu mulki, ko masarauta, ko masu iko, wato, dukan abubuwan an halice su ne ta wurinsa, shi ne kuma makwarmarsu, An fitar da wannan daga Kulosiyawa Sura ɗaya, aya goma sha shida zuwa sha bakwai. Yesu ne ni ne, Yesu, mala'ikar Ubangiji, ya kira Musa daga wutar jeji na fitowa Sura uku, shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu kafin Kristi. kuma ya nuna kansa a matsayin babbar ni ne a Yahaya Sura takwas. Yesu ya sanar da kansa a matsayin babbar ni ne wanda ya wanzu kafin Ibrahim shekaru dubu biyu da ɗari ɗaya kafin Kristi, kuma kafin jama'ar Yahudawa. Yahudawa sun ga matsayin ikirarin allantakarsa sannan suka ɗauka duwatsu don kashe shi. Daga baya, Yesu ya ce, Ni da uba ɗaya muke, yaya sira goma aya talatin zuwa talatin da ɗaya. Sannan Yahudawa suka ɗauko duwatsu kuma. Yesu yana cikin tsohon alkawari, babu wanda ya taɓa ganni uba mai duka. Yaya Sura ɗaya aya goma sha takwas, Sura shida kuma aya arba'in da shida. Duk da haka, Uba mai duka kafin an samu cikinsa a matsayin Yesu ya bayana ga mutane da yawa a zamanin tsohon alkawari kafin a haife shi a Baitalami. Ya bayana a matsayin mallaikan Ubangiji ga Hajaratu a farawa Sura goma sha shida da Sura ashirin da ɗaya, ga Musa a fitowa Sura uku, ga Gideon a littafin mahukunta Sura shida kuma ga iyayen Samson a littafin mahukunta Sura goma sha uku. Yesu ya kuma bayanawa Ibrahim a farawa Sura goma sha takwas da Sura ashirin da biyu, kuma ga Yakubu a farawa Sura talatin da ɗaya da talatin da biyu, kuma an ambaci Yesu a matsayin ɗaya a cikin Trinity a Ishaya Sura arba'in da takwas. aya kuma sha biyu zuwa sha tara rubutattun kusan shekaru ɗari bakwai kafin Kristi. Yesu ne wanda aka anabta sama da anabci-anabci ɗari uku na tsohon alkawari daga ɗaruruwan shekaru a baya sun kwatanta haihuwar rayuwa da mutuwar Yesu. Wasu daga cikin waɗannan anabci a zabura Sura ashirin da biyu sun ba da sifatarwa mai cike da tsoro game da giciyansa rubutattun kusan shekaru dubu ɗaya kafin kristi lokacin da jefan duwatsu ne hanyar kisa cikar waɗannan anabci anabcin zabura sura ashirin da biyu na a rubuce a matiyu sura ashirin da bakwai yesu ya zama uba mai duka ta mutum annabi ishaya ya yi annabci cewa za a haifa mana ɗa za a ba mu yaro ishaya sura tara aya shida ishaya ya shaida wannan a matsayin uba mai duka mai iko an baiwa yaron nan har abada a matsayin ɗa wanda aka haifa a baitalami yesu ya wanzu kafin a haife shi daga har abada a baya takan ɗan uba mai duka yana bayana matsayin sa maimakon haihuwa hakan baya nufin cewa ya kasance da rayuwa sa'an da aka haife shi a baitalami manzo bulus ya rubuta ku ɗauki halin almasihu yesu wanda ko da yake a cikin surar allah yake bai mai da daidai nan tasa da allah abinda za a rike kankamce ba sai ma ya mai da kansa bayan matuka ta ɗaukar surar bawa ta kuma kasancewa da kamanan ɗan adam da ya bayana da sifar mutum sai ya gaskatar da kansa ta wurin yin biyaya har wanda ta kai shi ga mutuwa mutuwar ma ta giciye filibiyawa sura biyu aya biyar zuwa takwas yesu ya zama cikakken mutum yayin da ya kasance uba mai duka madawami Yesu wanda ke rayu kafin rayuwa ya sauko daga sama domin ya zama mutum. Yaya Sura uku aya goma sha uku da talatin da ɗaya, Yaya Sura shida aya talatin da uku zuwa talatin da takwas. A lokaci guda, Yesu ya kasance uba mai duka da mutum. Yesu ya yi mujizai, yawanci mujizansa ana samun su a sabon alkawari. Ga mujizan wasan drama guda uku da suka shiga tare da abin da ya faɗi, ta hanyar mujiza ya shi dubu biyar, sannan ya ce, Ni ne gurasa mai ba da rai, yaya sura shida talatin da biyar, ya warka da wani makaho bayan da ya ce, muddin ina duniya ni ne hasken duniya yahaya sura tara aya ɗaya zuwa takwas sanan ya ce ni ne tashin matattu ni ne kuma rai wanda ya gaskanta da ni ko ya mutu zai rayu yaya sura goma sha ɗaya aya ashirin da biyar sanan yesu ya yi tafiya zuwa kabarin abokinsa liyazaru wanda ya mutu har kwana hudu sai ya kira shi zuwa rayuwa Yesu ya warkar da marasa lafiya, rubata, kurma, bebe, kuturu da kuma malaka. Ya mai da ruwa zuwa ruwan annabi, ya yi tafiya a kan ruwa, kuma kwantar da teku. Matiyu Sura tara aya biyu zuwa bakwai, ya faɗi game da mutane da suka kawo wa Yesu shayayyen mutum, ya ce wa mutumin, ɗana, ka yi farin ciki. an gafarta maka zunubanka. Shugabannin addinai suka tunanin cewa sabo ne, saboda uba mai duka kawai ne ke iya gafarta zunubi. Yesu ya tambaye su, wanne ya fi sauki a ce, an gafarta maka zunubanka ko kuwa a ce, tashi ka yi tafiya? Amma domin ku san kakance ɗan mutum yana da ikon gafarta zunubi a duniya, sai ya ce wa yayayen tashi ka ɗauki shimfidarka ka tafi gida, shi kuwa ya tashi ya tafi gida. Yesu ya tabbatar da cewa shi uba mai duka ne. Yesu ya cika anabci anabci na tsohon alkawari game da haihuwarsa, rayuwa da mutuwa, ya yi mujizai da yawa don nuna cewa shi uba mai duka ne, ya koyar da iko, da Yesu ya gama duk wannan magana, sai taro suka yi mamaki koyarsuwarsa, domin yana koya masu da hakikan cewa, ba kamar malamansu na ataura ba. Matiyu Sura bakwai aya ashirin da takwas zuwa ashirin da tara, kuma ya yi rayuwa mara zunubi, Ibraniyawa Sura hudu aya goma sha biyar bitrus ta fari sura biyu aya ashirin da biyu yaya ta fari sura uku aya biyar yesu a matsayin uba mai duka ta mutum zama cikakkiyar ɗan ragon uba mai duka wanda aka hadayar a kan gice domin zunubanmu shi kansa ya ɗauki zunubanmu a jikansa a kan gungume domin mu yi ma Zaman mu matattu ga zunubi rayayyu kuma ga adalci bitrus ta fari sura biyu aya ashirin da hudu an gicciye yesu kuma ya tashi daga matattu domin ku sani an fanshe ku ne daga aladu aladunku na banza da wofi da kuka gada ba da abubuwan masu lalacewa kamar azurfa da zinariya ba sai dai da jinin nan mai daraja na almasihu kamar na ɗan rago marar nakasa marar tabo bitrus ta fari sura ɗaya aya goma sha takwas zuwa sha tara shi ne kuma suka kashe ta wurin kafa shi a jikin gungume shi ne allah ya tasa a rana ta uku ya kuma yarda ya bayana shi ne duk anawa suka yi wa shaida cewa albarkacin sunansa duk mai gaskantawa da shi zai samu gafarar zunubi ayyukan manzani sura goma aya talatin da tara zuwa arba'in da kuma arba'in da uku jawabi mafi mahimmanci da na sanar da ku shine wanda na karbo cewa almasihu ya mutu domin zunubanmu kamar yadda littattafai suka faɗa cewa an binne shi an tada shi a rana ta uku kamar yadda littattafai suka faɗa Korintiyawa ta fari Sura goma sha biyar aya uku zuwa hudu Yesu ya tashi daga kabari kuma masu shaidu da yawa ne suka gan shi kafin ya koma sama. Yesu kaɗai ne hanya zuwa ga Uba mai duka. Yesu ya ce, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai. ba mai zuwa wurin uba sai ta wurina yaya sura goma sha hudu aya shida manzo bitrus ya ce ba kuma samun ceto ga wani domin ba wani sunan duk duniya nan da aka bayar cikin mutane wanda lalle ta wurinsa ne za mu samu ceto ayyukan manzane sura hudu aya goma sha biyu manzo bulus ya rubuta domin allah ɗaya ne matsakacin kuma ɗaya ne a tsakanin Allah da mutane almasihu Yesu mutum wanda ya ba da kansa fansa saboda kowa da kowa Timoti ta fari Sura biyu aya biyar zuwa shida. Hanyar Yesu zuwa ga Uba mai duka ta babbanta da sauran addinai, ba su ba da mafitar ga matsalar zunubinmu, suna koyar da cewa idan ka aikata nagarta dangane da ma'anar da suka bambance bambance kyau da mara kyau to gumakansu na iya manta da zunubanka kuma su baka damar shigowan sama hanyar yesu ita ce ta yin imani da shi an biya zunubanka a kan giciye kuma an gafarta maka da yesu za ka je sama da ce an gafarta maka saboda kaunar da allah ya yi wa duniya har ya bada maka idacin ɗansa domin duk wanda ya gaskanta da shi kada ya halaka sai da ya samu rai madawami yaya sura uku aya goma sha shida Yesu zai dawo Yesu ya ce a gun ubana akwai wurin zama da yawa da ba haka ne ba da na faɗa muku domin zan tafi in shirya muku wuri in kuwa na je na shirya muku wuri sai in dawo in kai ku wurina domin inda nake kuma ku zama kuna can. Yaya Sura goma sha hudu aya biyu zuwa uku. Kuma a cikin kalmomin ƙarshe na littafin mai sarki, Yesu ya ce, Hakika, ina zuwa da wuri ba zato. Manzo yaya ya ce, Amin zo ya Ubangiji Yesu. Wayin yaya Sura ashirin da biyu aya ashirin zuwa ashirin da ɗaya. Idan Yesu ya dawo yau, za ka kasance a shirye ka sadu da shi, ziyarci www.gospel316.org don tabbatar ka shirya ta hanyar gaskatawa da Yesu kuma da ce Uba mai duka ya gafarta maka. Yesu Uba mai duka ne, daga har abada a baya zuwa makomar har abada. yi mamaki a cikin babban al'ajabi mai ba da tsoro da ambaton sunansa. Wannan rikodin murya na bayar da amsar ga wane ne Yesu, kuma akwai shigar fidiyarsa daga www.jesus316.org. Ana samun dukansu a kyauta daga wannan rukunin yanar gizon a cikin yaruka 48. uba mai duka ya albarkace ka yayin da kake yin imani da bin Yesu a matsayin Ubangijin, uba mai duka da mai cetonka.